أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau asabar 28 ga watan rajab da tara 29 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyar wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan disamba 1994 miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda muka alƙauranta mun fara karatun wannan littafi na shehu usmanu mujaddadi a jiya mai suna bayan wujubil hijrati alal ibad bayanin da ke tabbatar da wajabcin hijira akan bayan allah wa nasbil imami da kuma wajabcin kafa shugaba guda ɗaya na musulunci a ƙasa wa iqamatil jihad da kuma tsayar da ainihin jihadi a ƙarƙashin tuta ta ainihin la ilaha illallah idan ba a manta ba mun faro karatu a jiya daga ainihin shimfiɗar wannan littafi inda shehu ya mana bayani akan ya karkasa wannan littafi har zuwa fasali 63 ma'ana gwargwadon yawan shekarun ma'aiki sallallahu alaihi sallama. wanda fasali na farko da ya fara mana bayani a kai a jiya shine bayani dangane da cewa hijira wajibi ne daga ƙasar kafirai ƙur'ani ya tabbatar da haka sunnar ma'aiki sallallahu alaihi sallama sahihiya ta tabbatar da haka ijima'i na al'ummar musulunci tabbatacce shi ma ya tabbatar da haka sa'annan ya nuna mana cewa dangantaka ta uba ko uwa ko ɗa ko mata ba zai zama uzuri ga wani ya ce ainihin zai yin hijira ba to in ya zama haƙƙin iyaye da ‘ya'yaye da aure ba zai hana mutum ya hijira ba to ashe dukiya da sauran abubuwa da mutum ya mallaka na teguna da gidaje su suka fi cancanta kada su tare mutum daga yin hijira ya kawo mana dalili daga cikin alkur'ani wanda ke tabbatar da cewa duk mutumin da iyayen shi ko ‘ya'yayen shi ko dangi ko ‘yan uwa ko dukiya ko kasuwanci ko wani abu da ya mallaka ya kange shi daga yin jihadi ma'ana ya zaɓi duniya a bisa ainihin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jihadi wajen ɗaukaka addini to ya saurari irin masifar da za ta faɗo mishi to daga ƙarshe sai ya kawo magana daga tafsirin khazin inda yake cewa wannan aya dalili ne akan cewa idan matsaloli biyu suka haɗu suna karo da juna ɗaya ta ɓangaren addini ɗaya ta ɓangaren duniya to wajibi ne sai a gabatar da matsala wadda ta shafi ɓangaren addini a kanta duniya to a nan ne muka kwana sai shehu ya ce kultu ni ko sai na ce yajibu tarjiha hifzihi ala baƙil kulliyatil khamsi كما يجب ترجيح ترجيح حفظه على باقي الكليات الخمس yace kamar yadda yake kuma ya wajaba a rinjayar da kiyaye jihadi akan saurin kulliyat guda biyar kulliyat guda biyar su kwanaki muka yi sharhin su da muka zo karatun sahihil bukhari to wasu daga cikin ainihin malamai suna haɗa su su kai su shida wasu kuma suna tsaye da su akan biyar duk shehu zai mana bayani wasu haƙoƙi ne waɗanda suke guda biyar waɗanda dole ne a samu ainihin shugaba matuƙar yana ainihin jagoranci na gaskiya ya kiyaye wa mutane su to daga cikin waɗannan shine malam ya ce allati hiya nafsi kiyaye rai wal da hankali wal nasab da dangantaka wal mal da dukiya wa alhaqa ba'dhum al'ir wasu kuma malamai sun ce mutunci ma yana daga cikin waɗannan abubuwa da ake son ainihin wato wajibi ne a kiyaye su ma'ana waɗannan abubuwa guda biyar kiyaye su dole ne ko to amma kuma dole ne a fifita jihadi da addini akan waɗannan abubuwa jihadi ko hijira ta fi rai daraja ta fi hankali ta fi dangantaka ta fi dukiya kuma ta fi mutunci sai ce kala abdulsalam bin ibrahim al-laqani abdulsalam dan ibrahim al-laqani ya faɗi fi ithafil murid sharhi jawharat tauhid jawharat tauhid asali a sheikh ibrahim al-laqani yayi ta sai dan shi a sheikh abdulsalam ya zo yi sharhin ta inda qaulin nazim a wurin da shi mawakin ya faɗi cewa wa hizzu dinin nafsi malin nasab ومثلها أقل أقل وعرض قد وجب يتي وحفظ مال وحفظ دين كيا يا الديني نفس سأنن كمري مال dukiya دوكيا نسب دكما دنغنتكا مثلها kamar matsayin dangantaka ɗaya da akal haka hankali shi ma dole a kiyaye shi wa da kuma ainihin mutuncin mutane kad wajab wannan wajibi ne akan ainihin shugaba ko kuma ainihin wato wanda yake duk jagorancin jama'a to sai cewa akidul khamsati addinu mafi karfi daga cikin waɗannan guda biyar shine addini li'anna hizba ghairihi wasilatul lihizzihi domin kiyaye wani abu wanda ba addini ba to ana kokarin a kai ne ga kiyaye addini din ma'ana in aka ce wane shine shugaba dole ne ya kiyaye wa mutane addininsu daga kafirci kada kafirci ya shigo dole a tsare boda kar a sake kafirci ya keto ya shigo ƙasa ya zo ya lalata wa mutane addininsu da aƙidarsu dole a tare bidi'a dole a tashi a yaƙi da ita dole ko yan bidi'a su shiryu ko da imamu shatibi yana cewa da wuya ɗan bidi'a ya tuba ko ɗan bidi'a ya tuba sai ƙarshenta ya dawo ya koma haka imamu shafi ya faɗi ya rinka kawo hujjojin shi da ke tabbatar da cewa yana da wahala dan bid'a ya tuba ya ce kowane irin fasiki kowane irin kafiri zai iya tuba ɗari bisa ɗari har abada ya daina ya ce amma dan bid'a yana da wahala ku kalli waɗanda suka daina rubutun sha ku lallaba ku gani a hankali a hankali bid'a mummunan aiki ne don tana rusa aikin da dukka aikata a rayuwarka kamar yadda ke lalatawa Allah ya kiyaye to dole ne a ga an kare waɗannan abubuwa duk da za su bata mutane addinin su da aqidar su thumma hizzin nufus sannan kuma kiyaye rayuka dole ne shugaba gwamna ne ko shugaban ƙasa ko ciyaman ko sakatare ko mai anguwa ko sarki ko dagaci ko hakimi dole ya ga ya tsare wa mutane ainihin rayuwarsu kamar yadda za a yi gadin shugaban ƙasa da gidan gwamna haka za a yi gadin anguwa kada 'yan iska 'yan fashi da makami su zo su afkawa mutane dole ne wannan ko dagaci ko hakimi ko shugaba ko ainihin mai anguwa dole ne ya ga cewa ya kare mutane wa addininsu don haka duk sa'an da za a yi zaɓe wane ne ya cancanta ya zama mai anguwa dole a samo wanda yake mai cikakken ilimi na addinin musulunci ba ilimin boko ba ba abin da ilimin boko zai kare mu da shi ilimin addinin musulunci yana da cikakken ilimi sa'an nan kuma wanda yake da ainihin karfin da zai iya jan jama'a duk wanda bai cika sharuɗa irin waɗannan guda biyu ba aka zaɓe shi sai an sha wahala don me don an bi son rai don ka'ida na zaɓen shugaba kenan dole a same shi ya zama mai ilimi na addini ba jahili ba ya zama mai karfin zuciya mai karfin jiki wanda zai iya jagorancin al'umma amma ya zama mai anguwa jahili dagaci jahili hakimi jahili sarki jahili gafna jahili shugaba jahili wallahi sai fushin Allah ya sauka akan al'umma don duk inda jahili ya kai da jagoranci wajibi ne sai an samu ɓanna a cikin jagorancin shi za mu ji an jima kaɗan inda shehu zai bayani Allah yana lura da shugaba ne idan shugaban mu azzalimi ne to dukkan kasar ta zama azzalimar kasa idan shugaba kafiri ne dukkan kasar ta zama kafira in fasiki ne dukkan kasar ta zama fasika in musulmi ne adili kasa ta zama adila kuma musulman kasa da haka dole ne a samu shugaba wanda ya san waɗannan abubuwa zai kare wa mutane ainihin rayukansu da ba a rinka zubar da jini a anguwar shi ba ba za a rinka zubar da jini a karamar hukumar shi ba ko jihar shi ko ƙasar shi sun mal'ukulu nan sai hankula a samu shugaba wajibi ne ya tsaya ya ga cewa ya kare wa mutane hankulansu ba a shigo da kwaya ba yara ba sa shan daga ba sa shan sulisho ba sa yin duk abin da zai rikita kwakwalwarsu don in yaro ɗaya ya haukace duk sai ya buwaye mutanen anguwa ko sai ya buwaye mutanen gari dole ne shugaba ya saka ido ya ga lungu-lungu ana shiga duk inda yara suke irin wannan banna a tabbatar da cewa an hana duk inda ake samun wasu manya suna sai da kayan da za su rikita al'umma kwakwalwa dole a ga an hana dole shugaban ƙasa dole a wadatar da ainihin immigration masu tsaron boda dole ne a ga an an kafa matakan tsaro matukar matakan tsaro da custom fi gadi akan duk wanda zai shigo da kwaya a ga cewa an hana shi sa'annan a wadata su ma'aikatan da albashi da kayan aiki yadda yake ba abin da kai zaka iya ba su cin hanci wanda zai tsone musu ido don wannan abin da zaka kawo kai ka siyar maslahacin kanka ne zaka samu amfani kai kadai ya'yan al'umma ko kuma mutanen kasa za su haukace maslaha kuwa ta amma muqaddamatun alal maslahatil khaffa kai kadai zaka ji daɗi al'umma za su sha wahala gwamma kai ka zauna baka ji daɗi ba jama'a kuma ainihin hankalinsu na yadda yake baka haukatar da su ba to dole a ga ainihin an tabbatar da wannan amma ji shugaban da ya sake a yankin mulkin shi ana bid'a ko ana kafirci ko ana zubar da jini ko ana rikita hankalin al'umma a halin ya zauna ya shiru a ranar alkiyama Allah zai halarto da shi gaban shi a ɗaure sai ya ba da jawabin me yasa aka ta faru a kasan shi bai hana ba in Allah ya gamsu da jawabin shi a kwance shi in Allah bai gamsu ba dama a daure yake sai a jefa shi a wuta sumal ansab nan kuma dangantaka dole ne shugaba ya ga ya kare wa mutane dangantakar su ma'ana kar ya zama ana barin yayaye ko kuma mutane suna zinace zinace wannan ya wannan yarinya ciki wannan ainihin ya yayye zina da matar wannan wannan ya kwartanci wannan ya auri mace tana cikin idda ya je ci gaba da saduwa da ita al'amura su zo su rikice a rasa yadda za a yi dole shugaba ga ya kare irin waɗannan abubuwa ta a rinka cuɗanya dangantaka mace an sake ta sai ta yi jini uku sa'annan za a ainihin ya halatta a fara neman ta aure sa'annan a zuwa ɗaura aure to sai ka ga an mutum mace tana ɗakin mijinta zai bata kuɗi ta kashe aure ya ci gaba da neman ta ƙarshen ta ɗaura aure a idda a ci gaba da saduwa a idda ba a tabbatar da ba ta da ciki na daga wancan tsohon miji ba sai ci gaba da saduwa kaga ana cuɗa mutane dangantakar su kenan za a ɗau ɗan wannan a kaiwa wannan ɗau wannan a ɗauka a kaiwa wannan shine duk sai al'amura su rinka lalacewa summal amwalu sa'annan kuma sai ainihin dukiya dukiyar mutane dole ne shugaba ya ga ainihin an tsare ta kasuwa motocinsu da suke ajewa kofar gida gidajensu abinda suka mallaka a gida dole a ga an ainihin tsare waɗannan 'yan banga ne za a ɗiba a sa musu albashi 'yan sanda ne za a ɗiba duk waɗanda za a ɗiba a ga an saka musu albashi don su kiyaye waɗannan abubuwa dole ne su kiyaye ba wannan haraji da ake zuwa ake karɓe asalin haraji bai halatta musulmi ya biya haraji ba musulmi haramun ne a karɓar haraji daga musulmi malamai suka ce sai in gwamnati ta shiga wata larura wadda ba ta da ƙarfin da za ta yi wa musulmi hidima sai a fito a gaya wa jama'a jama'a bana za mu ɗora muku haraji naira kaza kaza saboda muna da ayyuka da za mu kuma ba mu da kuɗi kuma waɗannan ayyuka ku ne za a yi wa ku ji daɗinsu a tattara kowace anguwa an tara a zo a yi shela an sami naira miliyan kaza anguwa kaza a karamar hukuma kaza naira miliyan kaza a jiha kaza an sami naira miliyan kaza sai a zo a yi wa mutane kwalta asibitoci su wadatu da magunguna duk abin da ake bukata a yi wa mutane sa'annan a zo a bayyana wa mutane gaba ɗaya a wannan karamar hukuma naira kaza muka samu mun kashe naira miliyan kaza yanzu muna nan da sauran naira miliyan kaza kuma za mu fuskanci ayyuka gaba ko kuma ayyuka sun kare za mu ɗibi waɗannan kuɗi mu zuba a baitul mali duk ya zama ane wa jama'a akan basira ba kawai a zo a matsa wa talakawa a zalunce su ba a je a kai wani ƙato ya shaƙe wuyan shi da necktie ya cinye haka siddan wannan haramun ne shi yasa duk sanda aka wayi gari musulmi ana karɓan haraji a wurin su ba a yi musu aiki wajibi ne su daina bayar wajibi ne ainihin su hana dole ne su hana an zo ce ba za su bayar ba me za a yi musu ba abin da ba a yi musu don haka ba za mu bayar da haraji ba don mai don bakwai mana aiki da kuɗin da ainihin ake karbi kuma wannan kasa ta mu ma Najeriya ba ta kai gurguncewar da yake za a ce za a karbi haraji a hannun talaka ba don kasa na da kuɗi da za a yi wa talaka duk abin da yake so ba wai kwalta ba idan za a shafe Najeriya baki ɗayanta da kwalta akwai kuɗi a ƙasar nan don haka bai halatta a ainihin ce za a aza wa talakawa haraji ba su rinka biya kawai wasu karfi suna cinyewa ba a yi musu aikin fari ba a yi musu na baki yanzu Allah ya kawo mu karshen shekarar turawa za a yi budget naira miliyan kaza ne har Allah ya kai mu wata Disamba din ba za ka ga inda budget din ya ce wasu karfi ne kawai za su ci kenan su kwashe kuɗi su kai kasashen turawa to wannan ainihin haramun ne ko me ahalari me yake cewa wa akalu amwalin nasi bi ghairi tibi nafsin cin dukiyar mutane ba da daɗin ransu ba haka sudan a ci dukiyar mutane ba su halatta ba Allah ya ce wala akulu amwalakum bainakum bil batil to saboda haka dole sai in an ga ana kiyaye dukiyar mutane sa'annan zai halatta wa mutane su rinka bayar da irin waɗannan abubuwa kafirai su ne ake wa jizya ko haraji saboda kafircin su basu musulunta ba kuma sun ce za su zauna a kasar da take karkashin musulunci to su za a dorawa duk shekara amma musulmi sai illa rura ta kama ina fata an gane in ba haka ba baya halatta ga musulmi ya biya haraji baya halatta ga kai kuma mai anguwa ko dagaci ko sarki ko hakimi ko shugaban kasa ko gwamna ka dora a ka haraji wannan haramun ne wasi martabatiha al-a'radu haka kuma mutunci matsayinsu ɗaya da dukiya illam yu'addi al'adiyya fiha idan ba a samu ainihin wato ana cutar da mutane ba wajen ainihin mutuncinsu ila in nasab in zai kai zuwa ga yanke dangantaka ana cin mutuncin mutane har cin mutuncin ya kai ga yanke dangantaka to matsayin mutunci ya wuce dukiya menene zuwa ga kaiwa matsayin dangantaka kamar mutum ya yi wa wani kazafi ko yi wa wata kazafi aka ce duk sa'an da kai wa mutumin kirki kazafi ta ce ai ne mazinaci ne to haddi ya hau kanka sai in kawo kawo abin da zai tabbatar da eh, kubutar da kai daga haka ko kuma ka dubi mutumin banza ba wai a halin yana zinar ba ka ce na mazinaci ne ba ka da hujja akan haka aka ce nan kuma za a horar da kai ma'ana ko da mutumin banza ne ka gani ba ka gan shi a lokacin yana zina ba ne ka ce wane fa mazinaci ne ko wane gashi gashi baka da dalili akan haka aka ce sai an ainihin horar da kai sai an yi maka ta'aziri akan haka wa illa yace idan kuwa ya zama ainihin wato shi mutunci ana cin mutuncin mutane har yana kaiwa ga yanke dangantaka na fi martabatil ansab to mutunci ya zama matsayin su ɗaya da nasaba kenan ina fata an gane in ko ya zama ba a cin mutuncin mutane da yake har yana kai ga matsayin ane musu kazafi mutum yana kore dan shi ce ba dan shi bane to wannan sai a ce mutunci da dukiya matsayin su daya wajen haƙƙin a tsaya a kare su amma in ya zama har yana kai ga ana cin mutuncin mutane ta yadda yake mutum zai inkarin dan shi ce ba dan shi bane ko mutum ya zo ya ainihin misali yau wani kazafi ko wata kazafi to mutunci martaba su ɗaya da nasaba don haka matsayin yadda za a kare nasaba haka za a kare mutunci sun قال sa'an nan malam abdulsalam ya faɗi a cikin wancan littafi nashi ya ce qad wajaba hizzul jami'i fi jami'i shara'i li sharfiha haƙiƙa ya wajaba a kiyaye dukkan waɗannan ainihin wato abubuwa guda biyar ko shida da aka faɗi a dukkan shari'o'i ba wai a cikin shari'ar musulunci ba babu shari'ar da ta halartar da a ainihin bata wa mutane addinin su ko a bata wa mutane ainihin wato a ci mutuncin su ko hankulan su ko dangantakar su ko dukiyar su babu addinin da Allah ya tabbatar da shi wanda yake ainihin wato yana halartar da ɗayan waɗannan abubuwa li sharafiha saboda darajar addini da darajar rayuka da darajar hankali da darajar dangantaka da dukiya sa'annan sai na shi shida shine mutunci intaha bayanin da aka ɗauko daga wannan littafi ainihin wato ya kare ina fata an gane wannan littafi akwai sharhin shi a hannun ɗalibai amma ba irin wannan da shehu usman ya kafa hujja da shi ba shine tuhfatul murid sharhi ne na jawharatul tauhid shi kuma in ka duba a wannan zaka samu a shafi na 123 insha Allah shehu yace fa idza fahimta ma taqaddama zikruhu idan dai har ka fahimci abin da aka gabatar da bayani akan shi na cewa hijira wajibi ce an kawo maka dalilai qur'ani da sunna da ijma'i arafta annal al-hijrata min bilad al yace to za ka san cewa ashe hijira daga kasar kafirai wajibi kitaban qur'ani ya tabbatar da haka wa sunnatan sunna sahihiya ta tabbatar da haka wa ijma'an haka ingantaccen ijma'i ma ya tabbatar da haka wa minha mu'zamu buldan a bilad sudan ya ce kuma daga cikin ƙasashen kafirai ɗin nan da ya waje ba a yi hijira daga cikinsu su ne mafi yawa daga ƙasashen baƙaƙen fata ya ce domin kuwa biladuha kasashen baƙaƙen fata ala salasati a ƙasa min sun kasu kashi uku kama yi fahimu min kalamin ulama radiyallahu anhu kamar yadda za a fahimta daga ainihin maganganu na malamai Allah ya za su Allah ya yarda ma'ana hijira kasar kafirai qur'ani da suna da ijma'i sun tabbatar da cewa wani sa'an nan kasashen kafirai din nan suna da yawa a duniya to daga cikin kasashen kafirai mafi yawancin kasashen bakaken fata mafi yawancin kasashen su kafirai ne sai shehu ya ce to kasashen bakaken fata sun kasu kashi uku ismun minha galaba fihil kufur kashi na farko daga ciki shine kasashen da kafirci ya galaba a kansu wa kana al islam fihi nadiran ya zama musulunci nadiri ne dan kadan ake musulunci kawai amma mafi yawancin kafirci ya fi karfi a kasar wannan shine kashi na farko kasashen da suka zama akwai yawan kafirci ciki akwai karancin musulunci kamar waɗanne sai shehu ya ce kabalati mushin kamar ainihin ƙasar mushin wa baladi gurma da kuma ƙasar gurma wa baladi busa da kuma ainihin ƙasar busa duk waɗannan ƙasashe suna tsakanin waɗannan kewaye da mu ne nan najeriya wasu suna ƙasar togo ne a yanzu wasu suna cote d'ivoire wasu suna ƙasar volta wasu suna ƙasar ghana wasu kuma suna ainihin ƙasashen kamaru waɗannan garuruwa da yake faɗi wasu kuma a nan najeriya suke kamar yadda za mu ji wa baladi burgu da kuma ƙasar burgu wa baladi yoruba da ƙasar yarabawa ƙasar oyo ondo da sauransu akwai yawan kafirci a waɗannan ƙasashe musulunci ɗan kaɗan ne a ciki wa baladi da gumba da kuma ainihin ƙasar da gumba wannan eh yawa ghana da gumba ko a ghana ne wannan garin yake wa baladi kutukuli da kuma ƙasar kutukuli togo ce an gane ko duk waɗannan yawan kafirci akwai kafirci da yawa a ciki kasar kwatakwale kasar togo wa baladi bank da kuma ainihin a tambak da kuma garin tambak an gane ko tambak waɗannan duk akwai yawan kafirci a ciki wa baladi bubul da kuma garin ainihin kasar bubul duk waɗannan akwai kafirci shi ya fi yawa a ciki ma'ana kafirci shi ke da majority a ciki wa baladi gombe da kuma kasar gombe gombe bauchi state kenan an gane duk shehu kenan fa dama sai an taba kowa sai ko ai tun da an fara karatun littafin shehu ko albarka shehu za a ba kowa sai ya ji a jikin shi ai eh? har yanzu wani ne ke cewa wai a zamanin shi ne wannan maganganu ko ku har yanzu har yau din da satin nan kama masala bihi ahmad baba kamar yadda sheikh ahmad baba ya masalta shi kitabi al-kashf a cikin littafin shi mai suna al-kashf wal bayan li asnaf majlub sudan littafi ne wanda yake magana akan abubuwa na tarihi da rayuwa a kasashen bakaken fata a sheikh ahmad baba wa hadhihi kulluha kufur shehu usman yace waɗannan dukkan su kasashen kafirci ne mun gane ko Eh, in ka je har yanzu ba wai sai an abin har yanzu ka je za ga kafirci shi ya fi yawa a kasashen ko ana hukuntar da abin da Allah ya ce a kasar qur'ani shi ke gaba ko sunna to ya zama kasar kafirci kenan bila shak shehu yace babu shakka akan cewa waɗannan kasashe kasashen kafirci ne izin hukum lil ghalib domin hukunci ana bin galibi ne galibin hukuncin da ake a kasashen waɗannan kafirci ake yi wa salatinu hadha al-qism aidan kuffar ya ce kuma sarakunan waɗannan yanki daɗin daɗawa kafirai ne kulluhum dukkansu da hukumul balad hukumul sulbani hukuncin da gari yake ɗauka ku shi ne hukuncin sarki idan sarkin gari musulmi ne garin musulmi ne ko da garin kafirai ne a ciki idan sarkin gari fasiki ne garin fasikai ne ko da ainihin salihai ne a ciki idan sarkin gari ɗan bidi'a ne to sunan garin yan bidi'a ko da ainihin wato mutanen garin eh, suna bin sunna idan ya zama sarkin gari kafiri ne to wannan ƙasa ƙasar kafirci ce kama sai a ti bayanuhu insha Allah ta'ala kamar yadda bayani dalla dalla zai zo in Allah madaukaki ya so kashi na farko kenan ƙasar da kafirci ya fi yawa a cikin su kuma sarakunan su kafirai ne don haka waɗannan kasashe hukuncin su su ne hukuncin kasashen kafirai kashi na biyu shehu ya ce wa kismun minha galaba fihi islam kashi da biyu kuma daga cikin uku din nan shine kasashen da musulunci ya yi galaba a kai wa kana al-kufru fihi nadiran kafirci kaɗan ake a ƙasar ma'ana sun wancan kenan wancan kafirci ya fi yawa musulunci ya yi karanci wannan musulunci ya fi yawa kafirci ya fi ainihin musulunci ya fi yawa kafirci kaɗan ne a ƙasar kamar waɗannan ƙasashe ya ce ka baldi borno kamar garin borno ƙasar borno mai duguri musulunci ya fi yawa kafircin da ake kaɗan ne amma fa za mu ji hukuncin da zai musu ba wa baladi kano da ƙasar kano kano musulunci ya fi yawa kafirci kaɗan ne a ciki wa baladi katsina da garin katsina musulunci ya fi yawa kafirci kaɗan ake wa baladi saga da kuma garin songai yan boko sa fi fahimta songai yan history ko songai empire wa baladi mali da kuma ainihin kasar mali wannan musulunci ya fi yawa kafirci kaɗan ake a ciki kama matsala bihi ahmad baba aidan kamar yadda a sheikh ahmad baba ya buga misali da waɗannan ainihin wato garuruwa da makamantansu fil kitabil mazkur a cikin wancan littafi da ainihin aka faɗi shi a sheikh ahmad baba ya buga misali ne da wasu daga cikin waɗannan garuruwa to shi shehu shine ya ga wasu kuma da sun karu misalin irin waɗancan ne shine ya a kai. wa hazihi aidan shehu ya ce waɗannan garuruwa har wa yau borno kano katsina sangai mali biladu kufur dukkansu kasashen kafirci ne bila shak ba shakka ɗari bisa ɗari if al-islam al-mustafid fiha domin musuluncin da ya kwararu a waɗannan ƙasashe borno da kano da katsina da sauransu fi ghairi salati ne ha ba wai sarakunan ne ke musuluncin ba an gane ko talakawa ne ke musuluncin amma sarakunan kano sokoto zaria katsina borno bauchi duk waɗannan sarakunan ba musulunci suke yi ba talakawan ne suke musulunci wa amma Salatinu ha, sarakunan kano katsina sangai mali bauchi zaria da sauransu fa me ke hukuncinsu yake fa kufarin dukkan su kafirai ne kal qism kamar kashi na farko Allah ya da shehu ko albarka shehu kenan wa in kanu na bidinil islam yace ko da yake addinin musulunci suke bi amma kafirai ne mun gani fa ko shi yasa ana cewa izala ta zafafa izala sanni take wa mutane tarfa take wa mutane an fahimta ko ya ce ko da yake addinin musulunci suke bi amma dai kafirai ne li'annahum ahlus shirkin saboda mushrikai ne suna yin shirka duk sarakunan nan wanne ne bai yin shirka duk sarkin da bai yin shirka ya fito ya karyata wannan jawabin mu kuma za mu fito mu kawo hujja akan shirka shi da yake yi ko kafircin shi suna yin shirka don haka shehu yake kafirai ne wasaddin an sabilillahi kuma suna kaje mutane daga ainihin fahimta addinin Allah suna kanje mutane ta hanyar daga fahimtar Allah ta ɗayan hanyoyi biyu na farko suna fitowa suna faɗa da musulunci kai tsaye ba kwana kai tsaye yadda su abu jahal suke yaƙi da addinin musulunci a ƙasar makka sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka waɗannan sarakuna na gargajiya suke faɗa da musulunci kai tsaye ba wai da kwana ko da kaucewa ba kenan ina zuwa na biyu suna ainihin faɗa da musulunci ta hanyar rashin aiki da shi suna hana mutane shiga shi a ce sarkin zazzau sarkin kano katsina sarkin sokoto da duk sarakunan nan a ce sun fito suna musulunci tsakani da allah ba za a samu sauran kafiri a ƙasar hausa ba sai dai abin da ba a rasawa amma sun fito suna fajirci suna shirka suna maguzanci suna zalunci suna danniya suna sama da faɗi ba su koyar da mutane addini wani kafiri ne ke karkashin su zai sha'awa addinin balle ya shiga faddun an sabilillahi kenan mun fahimta ko dan da Allah yake cewa su duna an sabilillahi din nan ba wai sai ka ce ka hana wa'azi ba da wannan hana wa'azi ɗaya ne cikin saddun an sabilillahi kai kanka musulmi ka fito kana fadirci saddun an sabilillahi kake dan duk sanda kafiri ya tashi zai ki shiga musulunci sai ce to ai musulmi ma na shan giya ya manta cewa cikin kafirai fa akwai masu shan giya amma wai da musulmi na sha ya dau wannan ya zama mushi hujja ta ya ki shiga musulunci kuma ya san ba musulunci ne ce a sha giya ba don haka tun daga sarakunan gargajiya da duk wani wanda ke shugabanci da musulmi baki daya dole sai an dawo kowa kyautata ɗabi'un shi a waye gari an zama kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya same su wani ya shekara arba'in yana shan giya wani ya shekara talatin yana kisan kai wani tsohon dan caca ne wani dan kulab ne wani mai neman karuwai ne amma a tsakanin shekara da shekara ashirin da uku tsakanin maka da madina sai da ya gyara su sai da suka zama kamar mala'iku suna yawo a bayan ƙasa in suka shiga gari suna wa'azi sai su rinka cewa mutane ku zama kamar mu ku kokari ku zama kamar yadda muke yanzu akwai sarkin gargajiyan da zai bude baki ya ce wani arne kokari ka zama kamata a zalimi ko akwai musulmi talaka da zai buɗe baki ya ce wani kafiri kai kokari kaga ka zama kamata ya zama kamar ka azzalimi to shine abin da shehu yake cewa waɗannan baki ɗayansu kafirai ne inda sarakunan su kafirai ne ko da yake addinin musulunci suke bi amma suna shirka suna kange mutane daga fahimtar addinin Allah wallahi ba irin abin da ba su shehu ba a lokacin kuma musulmi ne fa wai a musulmi suke kada mace ta sanya hijabi kar namiji ya sanya rawani kada a yi wa'azi kada a karantar ba abin da yake faruwa kenan da waɗannan sarakunan namu ba akwai gidajen karuwa a cikin anguwannin namu da ka sani akwai gidajen giya akwai gidajen tata akwai duk gidan wasu 'yan iska kun taba jin masu anguwannin mu ko sarakunan mu ko daga mu sun yi taro a kan cewa a tare da waɗannan gidaje amma sau nawa suna taro a daina wa'azi a daina karantarwa idan waɗannan ba su zama maguzawa ba ka gaya mini ya za to suwaye maguzawa a duniyan nan wa ila irayati mulkin duniya sa'annan kuma suna kokarin su ga cewa tuta ta mulkin duniya sun ɗaukaka ta a larayakin islam akan tutan musulunci mulkin su su suke kokarin su kare akan ainihin mulki na musulunci in ka ce musulunci sai su ce a'a we are secularism mu yan sakila ne ba addini so ake a zauna lafiya ma'ana wai musulunci ta da hankali ne kenan musuluncin da kai kake ki kai sarki duk sarauta ka bata kai ta annabi yusufu ba musuluncin da kai kake ki kai malami kowane ne kai duk malantarka baka kai ainihin annabi yusufu ba amma annabi yusufu ga kyau ga mulki ga sarauta daga ƙarshe sai ce rabbi kad ataitani min al-mulki Allah ka bani mulki na gode wa'allamtani min ta'awil al-ahadith ka sanar da ni ilimi daga ciki hadda na fassara mafarki fatirar samawati wal ardi Allah kai ka halicce sammai da kasa anta wali fi duniya wal Allah in ban da kai ba ni da wani duniya nan da lahira kai kadai nake da kai sai ke tawaffani musliman abinda nake roƙonka ya Allah ka dauki raina ina musulmi duk mulkin annabi Yusuf duk shi duk annabta shi duk ilimin shi wa alhikini da salihina Allah ka hada ni da mutanen kirki a ranar alkiyama to annabawa ma kenan masu mulki ga irin su annabi Sulaimanu irin su annabi Dawuda amma dukkan su ne suka yi musulunci suka yi ba su yi kafirci ba ba su yi shirka ba ba su hana mutane ainihin wato fahimta addinin Allah ba ba su yi kokarin taushe mulkin musulunci ainihin saboda na nasu mulkin ya tabbata ba to sai malam ya ce waɗannan abubuwa guda uku da shirka da kange mutane daga fahimtar addinin Allah da kokarin ɗaukaka mulkin duniya akan mulkin musulunci wa ka kulluhu kufrun duk wannan kafirci ne alal ijma'i kuma ijma'i ne ba ikhtilafi ne. lalle ka an yi sabani ra'a ko ba waɗancan sun ce ba kafirci ne duk malaman musulunci sun haɗa kan cewa sarkin da ya sifanci da ɗayan waɗannan ya zama kafir wa hukumul baladi hukumu sulbanihi bila khilaf shehu yace hukuncin da gari yake ɗauka fa shine hukuncin da sarkin garin yake dauka kamar yadda muka yi bayani babu sabani in kana musliman idan sarki ya zama musulmi ne kana baladu baladu islamin garin ya zama kasar musulunci wa in kana kafiran in sarkin ya zama kafiri ne kana baladu baladu kufrin garin ya zama garin kafirci yajibu firaru minhu ila ghairihi dole yi hijira a gudu daga wannan gari a koma garin da za a yi musulunci kai da sau da kafa ولذلك قال أحمد بن سعيد في مختصر إكمال الإكمال لأبين yace saboda haka a sheikh ahmad bin sa'id ya faɗi a cikin littafin shi muktasar ikmalul ikmal lil ubayy asalin littafin ikmalul ikmal sai shi a sheikh ahmad bin sa'id ya ɗauke shi ya ikhtisarin shi asalin littafin na a sheikh ubayy ne to ga abin da malamin yace la khilafa annahu yajibu ala al muslimina babu saɓani cewa wajibi ne akan musulmi azla imamihim su cire mai anguwarsu ko dagacinsu ko hakiminsu ko gwamnansu ko ciyaman ɗinsu ko shugaban ƙasarsu Iza kana kafiran idan ya zama kafiri ne mun dai ji ma'ana kafiri kai tsaye ko kuma kafiri na yana aiki da musulunci yana amma yana aiki da kafirci to sai a mishi juyin mulki da ƙarfi sai a tafi sai a mishi juyin mulki don dama juyin mulki yana buƙatar makamai yana buƙatar ƙarfi da gwaraza waɗanda za su iya zuwa su hamfarar da mai anguwa su hamfarar da gwamna su hamfarar da shugaban ƙasa su hamfarar da duk wani wanda yake rike da wani mukami matuƙar kafiri ne wa inna ma yajibu qiyamuhum alaihi idza takhayyalu alqudrata alaihi shehu yace yana wajaba sa ainihin juyin mulki ga sarki ko mai anguwa ko dagaci ko hakimi matukar suna da iko sun shirya za su ainihin iya yin haka ne don haka Allah ya ce wa umar lahum mastata'atun min kowace a samu kowa ya shirya kowa yana da bindiga kibiya masu takubba adda sanda gora ka iya komai da komai in juyin mulki na anguwa ne ya tashi za a yi idan na kasa ne za a yi in na abin ya kama za a yi za a yi ina fata an gane wa in tahaqqaqul ajza anhu idan ku suka tabbatar ba su da karfin da za su iya ainihin yin juyin mulki ma'ana ba su shirya ba lam yajib al-qiyamu alayhi to bai wajaba su tashi su yi ba wa inna ma yajibu ala kulli muslimin fi ardihi al-hijra to in ya zama ba su da karfin da za su iya juyin mulki a ƙasa ko anguwa ko garin da suke to sai su hijira daga ainihin wannan ƙasa minha ila ghairiha daga wannan gari sai su koma wani gari ko anguwa ce wannan anguwa bid'a ta yawa ka rasa yadda za ka yi ba karfin da za a yi juyin mulki da mai anguwar sai ka hijira sai ka koma anguwar da ake sunna intaha bayani ya tsare wanda shehu usmanu ya dauko shehu ya ce wa ma zakarnahu abinda muka faɗi min anna salati na al ismu kufar cewa sarakunan wannan yanki da muka faɗi Kano Zaria Katsina Sangai Mali da sauransu mabniyun alal ghalibin ma'ahudu fihim ya ce an yi gini ne akan galibi mafi yawancinsu yadda aka saba mafi yawancinsu sarakunan aka suke kafirai ne wala yamna'u an yakuna ba'duhum musliman alal nudur ya ce ba za a hana cewa ba zai ainihin wato zama karya ba a ce za a iya samu akwai wanda yake musulmi ne daga cikin sarakunan, amma yace 'yan kaɗan ne ba mamaki daga ciki ko da an ce galibin su kafirai ne to za iya samu daga ciki kuma akwai waɗanda suke musulmi ne wala hukumar nadir shehu ya ce amma ba a hukunci da nadir ɗan kaɗan ana hukunci da galibi ne kashi na biyu kenan kashi na uku kuwa sai shehu ya ce wa qismun min halaysa min biladil kuffar kashi na uku kuma ya ce ba su daga cikin kasashen da ba a ce kasashen kafirai ne bi itibari salatin saboda ainihin sarakunan su an lura da su wa ghairihim da waɗanda ke jagorancin su bal min biladil islam mutlaqan sai dai waɗannan suna daga cikin ƙasashe ne na musulunci ma'ana su ba su daga cikin kasashen kafirci saboda sarakunan su da waɗanda ke jagorancin su an lura da su musulmi ne don haka ya ce waɗannan sai a ce ƙasashen musulunci ne kai tsaye sai ya ce wa hazal ismu amma wannan kashi na uku ɗin cewa ainihin sarakuna inda sarakunan suke musulmi ne ɗari bisa ɗari min mala na arifuhu hufi sudan shehu ya ce ba san akwai wani gari ba ɗaya a ƙasar baƙar fata ba wanda sarkin su yake musulmi ne ɗari bisa ɗari ba ya shirta, ya ce ba san wannan ba walakin huyu yufhamu min kalamin ulama ya ce zai dai kawai za a fahimta ne daga maganar malamai cewa kama akwai ya ce amma mu a iya sanin mu babu to shehu kenan a wancan zamani jiya muke faɗin shekarar shi ɗari da tamanin da uku da rasuwa to ma da ke rayuwa a yanzu ba mu san wani ainihin gari wanda za mu ce ɗari bisa ɗari sarkin garin musulmi ne baya shirka baya bidi'a yana kira zuwa ga ƙur'ani da sunna babu wannan kakaf a iya sanin mu ma a yanzu a kasashen baƙaƙen fata ba ma kasashen hausa ba kama sayati insha Allahu ta'ala kamar yadda bayani zai zo akan haka in Allah maɗaukaki ya Shehu Usman ya ci gaba da cewa وقال سيدنا مختار بن أحمد الكنتي في النصيحة الكافية شو قبمو كما معلمه الشيخ مختار بن أحمد الكنتي يا فدي أتيك اللي شميسونا النصيحة الكافية سيدي بلد السودان ƙasashen baƙaƙen fata baladun qad ghalaba ala aksari ahliha al-kufur mafi yawanci kafirci yayin rinjaye a waɗannan garuruwa wa man fiha min almuslimina tahta qaharil kafara yace musulman ma da ke cikin kasashen bakaken fata suna karkashin rinjaye ne da mulki na kafirai kad takhaduhum umara'a su waɗannan musulmi dole ya zama sun ɗauki waɗannan kafirai bakaken fata sun zama su ne sarakunan su wannan su ya amalu na bi amali amirihim galiban galibi ko mutane suna aiki ne irin yadda sarkin su yake yi tunda mu yan bid'a ne kafirai ne ku dubi kafirci ake yi tunda da sarakunan mu yan bid'a ne ku dubi bid'a ita ake rayawa duk wata bid'a tana da ranar da aka ware mata ina fata an gane duk wani kafirci yana da ranar shi da aka ware mishi dan me don sarakunan kafirai ne yan bid'a ne don haka ya faru su ma ainihin mutanen ƙasar dole su yadda ake so kuna ji kuna gani iri-iri bana ko kuma bara aka kallafa wa mutane suka yi sallah a saɓanin yadda kowa da kowa ya yadda cewa ba haka ba ne da gidan rediyo da rediyo mai jini mutane kenan Ijima'i ne gaba ɗaya sun taho suna lissafi rana ɗaya sai aka ce an canza me dalili a an canza ko mutane suka yadda don me don an canza haka sarakunan ke so in suka ga dama yau asabar in suka ce muku lahadi ko juma'a ku fita sallar juma'a sai ku fita tunda su kuke bi ba haka bane tunda kuka yadda kuka yi sallah a ranar da yake ku kanku kun yadda ba haka bane ba daidai bane in suka ce yau yau juma'a yau za a fita yi sallar juma'a sai ku fita tunda kun yarda da duk abin da suka yanka muku tare da cewa la ba'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq wannan makhluq ko da salihi ne balle fajiri fa Allah ya kiyaye to sai shehu ya ce wa hun fi zulumatil jahali saboda haka waɗannan sarakuna suna cikin ainihin duhu ko duhwai na tsuran jahilci wal hawa da san rai wal kufur da kafirci walizalika nuhiya an safar ila ardil aduwi yace saboda haka ne ma shari'a ta hana a yi tafiya zuwa ga kasar makiya wa biladus sudan da kuma kasashen bakaken fata shari'ar musulunci ta ce duk kasashe da suke na makiya ne ko kasashen bakaken fata to an hana a ainihin tafi zuwa waɗannan kasashe to zai mana bayani me ake nufi da kasashen bakaken fata kasashen bakaken fatan da suke tsuran su kafirai ne to haramun ne koda da kasuwanci ka je wannan kasa za mu ji yanzu yanzu nan to shehu ya ce wa kala abul hasan maliki fi tahqiqil bayan sharh risala inda qawl al musannif yace a sheikh abul hasan al maliki ɗaya daga cikin malamai ne na malikiya ya faɗi a cikin littafin shi mai suna tahqiqul bayan sharhi ne na risala wannan ta ibnu abi zaid al qirawani a inda mai risala yace wa tukrahu tijaratu ila ardil aduwi an karhanta an hana a tafi kasuwanci zuwa ga ƙasar makiya wa baladi sudan da kuma ƙasashen bakaken fata haka mai risala ya faɗi bai halatta gare ka fasara wannan wuri da cewa wai biladi sudan kasar sudan sudan wannan ta yanzu ta su ji afarin numairi a'a don in kai haka ka yi zalunci ƙasashen sudan ƙasashen bakaken fata sunan lissafi ga shi nan a rubuce da haƙiƙul mubani na'am ya ce ya'ani alkufara minhum sai malam ya fassara cewa abinda ake nufi da baƙaƙen fata da aka ce an hana a tafi kasuwanci kasashen su ma'ana alkufaru minhum kasashen bakaken fata waɗanda suke kafirai waka annahu qala ma'ana kamar mai risala ya ce tukrahu tijaratu ila ardil aduwi an hana a tafi kasuwanci zuwa ƙasar maƙiya. kanu sudanan aw ghairihim waɗannan mutane ainihin wato baƙaƙen fata ne aw ghairahum ko kuma ba baƙaƙen fata ba matukar kafirai ne an hana ka tafi ka zauna kai kasuwanci a wannan ƙasa dama sikihu da ake cewa ai fikihun kaji mutum na cewa sikihu ai an samu abin da ran shi yake so ne sai yake mu sikihu amma fikihun gashi shine yake haramun ne eh, makaruhi ne ka tafi kasar baƙaƙen fata ka je ainihin kai kasar ainihin wato kafirai ka je kai kasuwanci amma sai ka tafi sai ka ce to ai wannan kuma gaskiya dai fikihu ba za a yarda da kai ba ko anan fikihu sai hakuri sun hmm. maƙala sa'annan malam ya ce wa ƙala dawudi al'imamu dawudi ya faɗi cewa amma biladis sudan su dai ƙasashen baƙaƙen fata faƙila sai aka ce almuradu biha ha abinda ake nufi biladin kufuru min ha ƙasashen da ake yin kafirci an gane ma'ana biladul kufri min ha kasashen da ake yin kafirci daga cikin su ba wai dukkan su ba in ya zama kasan musulunci ake ya halatta kaje fatauci amma in ka san kafirci ne to harada makruhi ne kaje ta bayani ya kare sai shehu yace ce wa hadhal qawlu yush'iru anna min biladis sudan biladul kufri yace wannan ainihin magana tana nuna cewa daga cikin kasashen bakaken fata akwai ainihin wato kasashen da ake kafirci wa biladul islam akwai kuma garuruwan da yake ana yin musulunci kama marratil isharatu ilaihi kama yadda ainihin aka riga aka nuna a can baya wa huwa zahiru qawl ahmad baba yace shine zahirin abin da magana ahmad baba take nunawa a fi kitabil wal bayan a cikin littafin shi mai suna al kashf wal bayan li asnafi majlubi sudan wannan kenan ma'ana a zahirin wannan magana da aka fassara magana mai risala cewa kasashen bakaken fata sun kasu biyu waɗanda aka hana yin kasuwanci din cikin su ne waɗanda suke kafirci suke yi ko sai shehu ya ce wannan ya nuna kama a ce akan wannan fassara kasashen sun kasu biyu kenan akwai inda ake musulunci akwai inda ake kafirci to shine sai shehu ya ce walakin ra'aitu fi tasnifi ba'd ulama'i sai dai kuma ni na gani a cikin rubutun da wasu wani daga cikin malamai yayi ma yusidu abin da ke fa'idantar da cewa anna baladal islami ma'adumun fi bilad sudan babu wani gari da ake musulunci a cikin ƙasashen bakaken fata asalan asali babu haisu kala a inda shi wannan malami ya ce قد تداول على إبطال شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلاطين بلاد السودان yace sarakunan ƙasashen baƙaƙen fata sun kai da komo wajen ainihin su da sun ɓata shari'a annabinmu Muhammad sallallahu ku duba da kyau ku gani mu na bakaken fata sun kai sun komo wajen sai da tsirga sun kashe shari'ar musulunci baki ɗaya yadda yake kafin a samu ta farfado Allah sai an shafa shi yasa duk wanda ya taso zai jaddada mutane addini sai sun yi kokarin su yaudaro shi da kuɗi da miliki, da mukami idan ya kici za a hau faɗa da shi don me don matukar jama'a suka saurari bayanan da za a gabatar musu na ainihin cewa waɗannan sarakuna kafirai ne fasikai ne azzalumai ne daga nan yaushe za ka ya jagorance ka to don haka dole ne su waɗannan sarakuna su tashi don su ga sun kare mulkin su irin yadda su abu jahalin suka rinka a makka an yi taro da daddare an yi da rana an yi da la'asar an yi da azahar ko yaushe don a ga an hana annabi sallallahu alaihi wasallama gudanar da da'awa haka waɗannan sarakunan namu na ƙasar hausa yanzu da sauran ƙasashen baƙaƙen fata gaba ɗaya haka suke to shine sai yake cewa sarakunan waɗannan ƙasashe sun yi ainihin ƙoƙarin su ga cewa sun kashe sun fata shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allati hiya biladul kufur waɗanda ƙasashen baƙaƙen fata ɗinnan ƙasashe ne na kafirci lahiya min biladil islam yace ba su daga cikin kasashe na musulunci fi in ba su da wata alaka ko fa ɗaya da ainihin musulunci gaba ɗaya intaha bayanin da shehu ya ɗauko daga wancan malami da ya ce ya gani ya an rubuta ya kare wallahu a'lamu bayani ya kare akan haka ma'ana shehu yana tabbatar maka malaman da suka ce ma wai akwai wata ƙasa a cikin kasashen bakaken fata da ake shari'a ko ake hukunci da musulunci yana son ya nuna maka an sun yi kuskure domin an bincika ba a samu ba a wancan zamanin kenan mu ma a yanzu duk kasashen bakaken fata babu gari babu kasar da ko kuma karamar hukuma ko local government ko state ko anguwar da ake hukuntar da shari'ar musulunci duk da maguzanci ake jan mutane ko akwai mai anguwar da ya zauna zai hukunci ya ce ga abin da Allah da annabi suka ce akwai sarki ko dagaci ko hakimi ko gwamna ko shugaban kasa da yake faɗin haka duk abin da suke faɗi shine dokar kasa ta ce kaza tsarin mulki ya ce kaza wannan kafirci ne kafa'an duk wanda yake ainihin irin wannan hukunci bai halatta ya gamu ba wajibi ne mai shiri mai mishi juyin mulki shehu ya ce fa in kulta idan kuwa ka ce hal man aslama min ahli sudan hasula islamuhum bilistila'i alaihim waɗanda suka shiga musulunci daga ƙasashen baƙaƙen fata akan an tilasta su shin musuluncin su ya yiwu au aslama tau'an ko kuwa sun musulunta ba da tilas ba sun shiga da daɗin rai ne kultu shehu ya ce sai in ce da kai hu, amsa akan wannan tambaya taka kama kala a sheikh ahmad baba fi kitabil kashfi wal bayan bi asnafi majlubi sudan fa? shehu usman fa waliyi ne malami ne fa amma duk maganar da zai sai ka ji ya ce jawabi shine a cikin littafi kaza fa duk malamin da ke najeriya yanzu fa kar ku ce wai ya ɗari shehu usmanu ko ya yi kunnun doki da shi amma ga shi fa yana magana yana kawo dalili don haka duk girman naɗin malami duk tsawon jemin shi in yi magana in bai kawo hujja ba kowane ne shi a gaban shi kar sai ka kauce ka ce ba mu yadda ba ina fata an gane sai shehu yake cewa ga abinda a Sheikh Ahmad Baba ya faɗi cewa innahum aslamu bilastila'in bilastila'i ahadin alaihim ai baƙaƙen fata da suka musulunta sun musulunta ne ba tare da wani ne ya tilasta su ba ba wani ne ya tilasta su ba sun musulunta ne akan ainihin suna nufi ma'ana ba wanda ya musu tilas balle a ce ainihin musuluncin su bai yiwu ba a musuluncin su ya yiwu kuma ba tilas aka yi musu ba wa qala a sheikh ahmad babade ya faɗi a cikin wannan littafi fi mahallin akar a wani wurin daban ya ce wallazi ya zaharu min kalam ibn khaldun abin da za a fahimta wanda zai fito sarari daga cikin maganar da ibn khaldun ya yi ibn khaldun malami ne na tarihi buzu ne buzu ne mutumin kasar tunis amma babban malami ne malam amma buzu ne babban malami ne ya karantu ya yi ilimi ya rubuta littafai na tarihi to ne shehu yace gashi abin da ya faɗi a cikin wannan littafi nashi wa ghairihi da wasu malaman yace anna man aslama min ahli sudan duk wanda ya musulunta daga cikin bakaken fata aslama tau'an ya musulunta ne ainihin da dadin rai bilas ila'i ahadin alaihim ba wani ne ya tilasta su ba ba wanda ya tilasta bakaken fata su musulunta wa qala fihi aidan har wa yau shehu yace dai ibnu khaldun ya faɗi a cikin wannan littafi nashi cewa qad akhbara ba'd qudati sudan wani daga cikin alƙalai na baƙaƙen fata ya faɗi cewa annal imam allazi staftahum shugaban musulunci wanda ya ci su da yaƙi ya kawo musu musulunci wa hum kuffarun a halin suna kafirai ikhtara ibqa'ahum arqa ya zaɓi cewa su zauna a matsayin bayi ma'ana akan wannan magana ta wannan alƙali yana nuna kenan an tilasta su in ba za su musulunta ba to za a mai da su bayi to za mu ji a shek ahmad baba zai ce wannan magana da alkali ya faɗi ba daidai ba ne ba wanda aka tilasta balle a ce in baka musulunta ba za a mai da kai bawa babu wanda aka yi haka a ƙasar hausa a ƙasar baƙaƙen fata ثم قال الشيخ Ahmad baba sannan kuma a Sheikh Ahmad Baba ya faɗi cewa haza ma ina bihi aslan yace mu bamu taɓa jin wannan magana ta wannan alƙali ba da ɗaya cewa an tilasta su ne sun musulunta cewa in ba su ainihin musulunta ba kuma a mai da su bayi wa ma balagna yake kai mu labari ma bai taba zuwan mana ba sai dai ibnu khaldun ya faɗi haka cewa wani alƙali ya faɗi haka kawai sai a sheikh ahmad baba a sheikh ahmad baba din nan fa Baƙar fata ne fa amma kun ga ya littafi gashi ana gwagwarmaya da shi bakar fata ba wanda yake bai da falala ka tashi kai karatu kawai ga wannan littafin shehu ne ya rubuta shi shehu kowa irin mu ne ko dan Najeriya ba fulatani ko sai a sheikh ahmad baba ya ce was'alu hadha alqadi sudani ku tambayi wannan alkali bakar fata tambaya ta farko man hadha imam wannan shugaba ne na musulunci ya zo ya tilasta ku cewa ku musulunta in ba haka ba za a mai da ku bayi wa fi ayi waqatin fataha biladakum a wani lokaci ne kuma ya zo ya yaƙi ƙasashen ku har ya su da yaƙi wa ayyatu biladin fataha kuma wannan gari ne wannan garin da kace tambayoyi uku a tambayi wannan alƙalin alƙalin ya mutu fa tunda shi kanshi ibn khaldun ya bada labari ne a cikin littafin shi ibn khaldun ya dade da rasuwa to shehu ya dauko magana daga cikin wannan littafi amma kuma ashar ahmad baba yace a tambaye shi ma'ana in za a samu wani mai tunani na irin wancan alkali cewa an tilasta baƙaƙen fata ne sun musulunta cewa ba su musulunta ba a mai da su bayi to shi za a tambaya a yanzu in yana da rai ya ba mu ansa yu'ayyin lakum zalika kullahu Sheikh Ahmad Baba yace ku tambaye shi duk ya faɗa muku waɗannan amsoshin daga ƙarshe dai a Sheikh Ahmad Baba yake wa ma aqrabu kalamuhu li adami siha menene yafi wannan magana tashi kusanci da rashin inganci ma'ana magana shi bata inganta ba falau hasum a Sheikh Ahmad Baba yace da a ce za ku yi bincike la tajiduna ahadan yukhbirukum bi haqiqati ma qala walau bahastum al'ana yace da za ku yi bincike a yanzu la tajiduna ahadan ba za ku samu wani wanda yake yukhbirukum zai ba ku labari bi haqiqati ma qala da haqiqanin abin da wannan alkali ya faɗi ba siman bana ala kalamihi akan ainihin wato siman bana ala kalamihi la yu'tabar yace akan wannan magana tashi ainihin da ba za a dogara da ita ba za ta zama hujja ba ma'ana duk waɗannan bayanai abin da yasa shehu ya kawo su yana son ya tabbatar maka ne da cewa ƙasashen bakaken fata da aka ce kafirai ne kafirci suke yi din nan ba wai dama da suka shiga musulunci sun shiga akan tilas ba balle a ce yanzu sun samu yanci sun koma kafircin su don haka ba za a kafirta su ba cikin daɗin rai ɗari bisa ɗari suka shiga musulunci daga baya ne suka dawo kafircin su da gangan ba dan an tilasta su ba don haka ashe an kafirta su ba a yi laifi ba abin da shehu yake son nuna ma kenan da in kulta ma haddu biladis sudan shehu ya ce to kuma ta iya yiwa ka ce ina ne iyakacin kasashen bakaken fata mene ma'ana boda ina ne iya inda za a ce yanzu an ketare kasashen bakaken fata kulki sai shehu yace lam alamanta alamanta raba li zikiri mabda'iha wa akhiriha ban ga malamin da ya bayani akan farkon kasashen fata bakaken fata da karshen su ba don ina magana ne da hujja da littattafai amma tunda ban gani ba ba zan faɗi ba lakin kala imamul hafaza sai dai kuma shugaban mahaddata waliyuddin ibn khaldun ya faɗi a cikin littafin shi fi tarihul kabir lahu a cikin wani littafi nashi na tarihi fi akhbari mulukin sudan yana bayani dangane da ainihin tarihi na sarakunan baƙaƙen fata almujawiri na lil waɗanda suke kusa da maghrib ƙasashen maroko da sauran ainihin ƙasashe na baƙaƙen fata da kuma waɗanda suke ainihin wato kusa da waɗannan ƙasashe sai ya ce wa min shu'ubi sudan tajira daga cikin ainihin yanki na kasashen bakaken fata akwai ainihin wato kabilu ko kuma kasashen tajira wa yalihimul kanin sa'annan kuma waɗanda ke biye da ainihin su su ne kanin borno kenan bari bari wa yalihim min garbihim kaukau sa'annan kuma waɗanda ke ainihin wato biye da su bari bari wajen kusanci su ne kabilun kaukau wa ba'duhum a Nafawar tukuro wasu kuma ma ainihin wato wato saura ne na ainihin tukuror waɗanda suka kafa ainihin waɗannan wurare shine suka zauna har suka ainihin makwabci ƙasashen da ke kusa da borno da kuma ainihin waɗancan ƙasashe na magarib maroko wa ƙala aidan lamma kallama an asnati sudan har wa yau dai a sheikh ibnu khaldun ya faɗi lokacin da yake magana a dangane da iri iri na baƙaƙen fata sifir rabi a cikin sifili na hudu mujalladi na hudu na littafin shi ya ce wal habashatu kabila habasha dangin bilalu kenan a azama umamin sudan su ne suka fi yawa da girma a ainihin wato al'umma na bakaken fata in ha bayani ya kare wanda ainihin aka ɗauko daga wannan littafi to yanzu shehu zai rufe mana wannan babi wanda yake magana akan ainihin wato wajabcin yin ainihin wato hijira ɗin sai ya ce wa ma zakarnahu min awwali hadha ah, fasli abinda muka yi bayani tun daga farkon wannan fasali min annal hijrata min biladil kuffari wajibatu na cewa hijira daga kasashen kafirai wajibi ne ala jami'il musulmi ga dukkan musulmi la yakhtalifu fihi sunani ko da malamai biyu ba su sabani akan haka dukkan malamai sun yi ijma'i akan cewa duk kasar da take ta kafirai ne dole a hijira a in ba za a iya gyara ta ba to a nan ne nake so zan yi magana dangane da mu mutanen najeriya da ke rayuwa a yanzu najeriya da muke rayuwa a yanzu tabbas da kafirki ake janmu da kuma maguzanci to wannan zai zama dalili akan sai mu hijira mu bar wannan ƙasa to wannan ba zai zama dalili akan mai hijira mu bar wannan ƙasa ba don dama sharaɗin hijira daga ƙasar da ake kafirci shine sai in ba za a iya gyara ta ba ko kuma in ba za a iya kwace mulkin ba to muna sauraron Allah ya tabbatar mana da ɗayan ihdal husna yayi ne in ma mu gyara ƙasar nan ko kuma in ba za ta gyaru ba mu yi ƙoƙari yadda sai mun tsayar da jihadi a ƙasar nan mun yi juyin mulki mun kwace mulki daga hannun ko waɗannan sojoji ko farar hula da za su ba mulki mu tabbatar da najeriya ta zama islamic country kafa daula ta musulunci Tunda wannan abu bai gagare mu ba ɗayan waɗannan biyu bai halatta gare mu mai hijira mu batta za mu zauna muna karantarwa muna wa'azi muna wayewa da mutane kai muna tattalin makani, muna practice idan Allah ya taimaka ta hanyar karantarwa da wa'azi da irshad shiryawa da ake yi waɗannan shugabanni na yanzu sun gyara abin da muka fi fata kenan don ba mulki muke so ba su ci gaba da mulki har mahadi ya bayyana amma su gyara su dawo suna hukunci da abin da Allah ya faɗi cikin alkur'ani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin sunnar shi sahihiya abin da muka fi so kenan idan haka bai yiwu ba sai a buga kujan jihadi an karantar an karantar an karantar an yi wa'azi sun kiji haka shehu ye sai a buga jihadi in aka yi jihadi sai mu roki Allah ya bamu nasara a kansu yadda za a karɓe gwamnati ta dawo hannun musulmi ana hukuntar da alkur'ani da sunna in Allah ya sa sun tsira a wurin jihadin nan su dawo su gyara daga baya su zama mamu in kuma ba a gyara ba an kashe su shikenan sun yi asarar duniyarsu da lahirarsu amma ba dalili ba ne akan cewa aikin da hijira wajibi ne sai mu bar Najeriya yanzu mu bar Najeriya mu tafi mu bar wawa mu bar musu su ƙara banna akan bannar da suke in kuma mun tafi mu tafi ina yahudawa da suka san hijira wajibi ne a addinin musulunci sai suka ainihin kare dukkan ainihin kasashe na duniya duk kasar da zaka shiga sai da passport in zaka shiga wannan kasa ga abin da ba a ɗiba maka kai sati biyu ko sati uku waɗannan mako yana karewa sai a koro ka to ina zaka tafi duk kasar da ka tafi zaka tafi akwai boda an tare passport kafin ka same shi aiki in ka samu ka tafi sai ka ba da cin hanci in ka je kasar kana zaune muddar da aka yanka maka ta kare a koro ka to ina baka tafi saboda haka kamar yadda wani mai magana yake faɗi cewa this generation and indeed the future generations have no any other country than Nigeria. Therefore we shall remain here and salvage it together. Ya ce wannan al'umma ta mu ta yanzu, mu da ke rayuwa a yanzu, da 'ya'yanmu da jikokinmu da za su biyo baya yake ba mu da wata ƙasa da ta wuce najeriya don haka ba za mu hijira mu batta ba ba za mu gudu mu batta ba za mu tsaya a wannan ƙasa sai mun ga yadda allah zai yi ihdal husna yi. ko mu karantar da mutane shari'a mai musu wa'azi shugabanni su dawo su gyara a ci gaba da tafiya mun fi sha'awa haka in haka bata faru ba sai a tsayar da jihadi a yi juyin mulki ga tun daga mai anguwa har shugaban ƙasa a canza mai anguwa ya zama ƙur'ani da sunna yake bi dagaci ya zama ƙur'ani da sunna ciyaman ya zama ƙur'ani da sunna eh, state government governor ya zama ƙur'ani eh, da sunna president shugaban ƙasa ya zama khalifa na musulunci kwaya ɗaya shugaban mu shugaban addininmu shine zai ba mu umarnin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai mu saurari mu hadiyya so a haka amma ba za mu bar wannan ƙasa ba kuma ba za mu yadda a zauna yadda ake ba ina fata an gane insha Allah shehu ya ce wala uzura li ahadin fi tarkiha kuma babu wanda yake da uzuri akan cewa zai bar yin hijira illa almustada'afina sai waɗanda suke da rauni waɗanda ba za su iya yi ba idan ya zama an kasa jarawa an kasa jihadi to sai ai hijira to duk wanda ya zauna a halin wannan haka fa da ake rayuwa ba za a iya jihadi ba ba za a iya hijira ba to wannan mutum ya zama fasiki sai dai mutanen da suke masu rauni su ne ainihin shehu ya ce kala ta'ala Allah ya ce, illal mustada'afina minar rijali sai dai mazaje waɗanda suke masu rauni dattawa ne ko tsofaffi ba za su iya yin hijira ba Wanne nisa'i da mata wal da yan yara ƙanana la yastati'una hilatan ba wata dabara da za su iya akan su hijira mata din ma wadda ta gaba ta yin hijira dole ne ta hijira ta tafi zainab da ta kafe cewa ta musulunta za ta yi hijira dangi aka haɗa aka yi ta kuka ka ka gane addini haka ake haɗuwa sai a haɗa maka tsofaffi su ta kuka ko sun shiga uku sun lalace kai ka ce an cuce su to shine dattawa suka haɗu aka yi ta kuka ai zainab ba za ta tafi ba sai ta ce to za ta daina cin abinci hatta mutu ai muku gori kun kashe ɗauko aiko to balarabe kuma bai san gori to shi kenan kwana ɗaya biyu uku da suka ga da gaske take ta cin abinci sai ubanta ya bada raƙumi da wanta ya ce ya je kai ta sai ya dire ta gaban Muhammadu sannan ya juyo abu a ci gaba da kafirci ji manyan kafirai mala sai da aka kai ta har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dire ta sannan ya ce wasalam sai sun koma manyan kafirai kenan malam la quwwata lahum alal hijra mazaje waɗanda ba su da ƙarfi ko mataye ko yara waɗanda ba su da ƙarfin hijira wala nafaka kuma ba su da kuɗi idan da kuɗi ne za a shiga mota ko kuma jirgin sama ko makamantan haka to su ne kawai Allah zai karɓo uzurin su wala yahtaduna sabila ko kuma ba za su iya gane hanya ba an gane ko ko da sun fita za su hijira ba za su iya gane hanya ba to Allah ya karɓo uzurin su waɗannan Farikan ila ardil hijira, ma'ana ba za su iya gane hanyar da za su fi zuwa kasar da suka yi hijira ba kama fi takmulati tafsir Abdurrahman suyuti kamar yadda yazo a cikin tafsirin Jallalaini wa fi tafsir khazin fi bayani ma'ana qawlihi a cikin tafsirin Khazin inda ake bayani dangane da ma'anan magana Allah da yake wa la yastati'una hilatan dinnan mutanen da ba za su iya wata dabara ba sai malam khazin ya ce ya'ani la ya ala hilatin ba za su iya wata dabara ko hikima ba wadda za su fita hijira wala nafaqata idan kuma da kuɗi ne ba su da kuɗin da za su bayar don ainihin a fitar da su wala quwwata lahum kuma ba su da karfi yadda za su iya fita alal khuruj min makka yadda za su fita daga makka wannan ba wai hukuncin ya ke banci makka bane kawai amma al ibra bi umumil lafzi la bi khususi sabab an gane ko wa qala ta'ala fi haqqi haula'i to waɗannan dinnan da suke da uzuri fa bari mu ji masu uzuri ma fa abin da Allah yake bai saka musu ba cewa a to tunda ku kuna da uzuri ku je babu komai sai Allah ya ce fa ulaika asallahu an yi afuwa anhum to waɗannan dai lallai Allah zai musu afuwa amma sai abirin abin da asa asa an ta zo da maganar ɗan adam mai take hukuntawa shine asa mai yiwuwa amma ga haƙƙin magana Allah shine tabbas to amma sai faɗi abin da asa dan ka ji abin a jika to mai yiwuwa Allah zai musu afuwa dai su ma ɗin. su ma masu uzuri kenan qala al mufassiruna shehu yace malaman tafsiri suka ce wannan magana ya ɗauko ta daga tafsirin zawi ne wanda hausa ke cewa lawi. zikira bi kalimatil itma yace sai aka faɗe su da cewa da kalmar itma tsammani waɗannan ana tsammanin Allah zai gafarta musu da lafzil afu da lafzin afuwa izanan bi anna tarkal hijira amrun khatar akan a nuna cewa ashe al'amarin barin hijira al'amari ne mai haɗari. hatta innal mutarra min haqqihi hatta yadda ya zama ma wanda ya shiga halin larura a haƙƙin hijira ba zai iya ba Allah ya amana kai ya shiga aminci wanda ma ya shiga ba zai iya yin hijira din ba za ka ce to je ka dai kai ba laifi dai dan kar ka sake kawai ba a ce maka a haba kai kai tafi kawai a sai ka ce to je ka dai ana fatan Allah ya maka afuwa dan kar ya saki jiki cewa ai ai mu kawai mun ci banza a'a wa yatarassadul furdiyya ya ainihin wato ɗauki wannan ainihin alfardiyya a wani bugu ya zo alfursa ma'ana dama wa yu'alliqu biha qalbahu ya rataye zuciya shi cewa ai shi ya samu dama Allah ya halatta mai zaka ka ce to kai ma fa afuwa akai maka an dan an dan kau da kai ne kawai in kai wasa za a dawo a kalle ka to da shehu ya gama sai ya alaikum ya ikhwani ya ku ɗan uwana hausawa da fulani da yarabawa da sakkwatawa da zage-zage da kowa da kowa ga abin da shehu ya ce ina umarninku bil hijrati ku yi hijira min biladil kufri daga kasashen da ake kafirci ila biladil islam zuwa ga kasashen da ake musulunci litafuzu bil janna don ku samu rabautuwa da aljanna wa takunu rafiqa abikum ibrahim ku zama ainihin abokan zama tare da babanku annabi ibrahim wa nabiyukum muhammadin sallallahu alaihi wa sallama da kuma annabinku annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa annabi ibrahim sai da ya hijira ina fata an gane annabi lutu sai da ya hijira wa qala inni muhajirun ila rabbi annabi ibrahim sai da ya hijira ya ce wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi zan yi kaura in rabu da ku ku kafirai da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba wa ad'u rabbi sai in tafi in bauta ubangiji na shi kadai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da ya hijira lokacin da mala'ika ya fara zuwa ya same shi a garo hira da ya zo duk suka yi wannan abu da suka yi mun karanta nan cikin sahihul bukhari da ya taho khadija ta ɗauke shi ta kai shi wurin ainihin kawunta warakatu bin naufal a lokacin shi reverend fada ne na krista to a lokacin addinin krista waɗanda ba su canza shi ba su ne karɓaɓɓu a wurin allah sai ce wannan mala'ikan da kace ya zo maka shine wanda yake zuwa wa annabi Musa ya ce ina ma a ce ina da rai sanda za su fitar da kai daga garin ku sai annabi ya gyara zama yanzu awa mukurji sai sun fitar da ni daga garin sai warakatu ya ce ai ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai an kore shi in ma daga gida ko kuma daga garin su annabi hankalin shi ya tashi saboda yana matukar son makka to amma ya za a yi to ba a daɗe ba shine tubin na nawfal sai ya rasu shine har wata ran annabi ya ji sahabbai suna zagin shi sai annabi ya ce la tasubbu waraqata na nawfal fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna ce ku daina zagin waraqatu na ga yana da gida a aljanna imamu hakim ya rawaito wannan sahihin hadisi ina fata an gane to kun ga sai da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya hijira da yi hijiran nan yana tafiya yana waiwayen makka yana innaki la an la ahabbul biladi ilayya ya ce wallahi makka na fi son ki fiye da kowane gari a duniya sai dai mutanen da ke garin sun ce ba su son in zauna garinsu ne garin iyayen shi da kakannin shi annabi ibrahim ya gina ka'aba aka raya gari amma an kore shi daga garin dan me dan ya ce a zo a bi Allah sayyidina abubakar shi ma ya taba kwaso kayan shi zai hijira ya tattaro ina shi ina shi an hana shi ya bauta Allah sai ya fita zai hijira sai wani ibnu da ginna sai game da shi sai ya ce ina za ka yi ababakar ya ce zan yi hijira mutanen makka sun hana ni in bauta wa Allah sai ce dawo ba irin ka ke fita ba kuma ba a kora irin ka ba za ta sa'u ba zo mu je ni na lamunce maka ka zauna ba wanda zai taba ka me zo ya ce ye mutanen maka ku taru tun da kafirai ne sai da yi. ba mun ce muku wannan mulkin da ake mana mu ma na kafirci bane ba haka ake zo a ce ye sarki ya gaishe ku ko ana cewa assalamu alaikum ye ake cewa irin yadda ake wa maguzawa ye ko to shine ye mutanen maka ku taru sai suka taru da suka taru shikenan sai ce abubakar na game da shi ya ce zai hijira na ce ba irin shi ke fita ba kuma ba a kora irin shi ya shiga cikin alfarma ta ya dawo ya bauta Allah sai suka ce mun yadda da alfarmaka da ya shiga amma kuma ba zai sallah ba ba zai karatun alkur'ani a fili ba Don kada matanmu da 'ya'yanmu su gani su fitinu kun san mata da yara suna da saurin yadda da gaskiya mun fahimta ko tun a jahiliya kowa san abubakar ba mutumin banza ba ne. menene fitina wai abubakar zai kawo fitina za mu ji fa fassarar fitina din abubakar ya zo ya zauna yana ibadar shi a makka ran nan sai ga to wannan kofar gida na ba sai yi masallaci ba sai gina masallaci abubakar ya zo ya salla in ya zauna yana karatun alkur'ani mata sai su zo su taru su kewaye kasan mata akwai saurin imani sai su ta kuka ka su kafirai sun ji ka addinin nan na abubakar fa gaskiya ni kaga wannan katin banzan da muke tare da shi zan <laughs> sai dattawan maka nan da nan sai aka yi taro su abu jahal kai wannan fa ba za ta sa'u ba ibnu da ginna alkawarin nan da ka dauka zai tashi abubakar ya kawo fitina sai ka shiga gida sai matarka ta ce addinin abubakar bana da kyau mu fa ba za ta sa'u ba wai fitinar kenan wai karatun alqur'ani da sallah wai shine fitina annabi shu'aib ma ba haka aka ce ba asalatuka ta'muruka an natruka ma Abudu, aba'una sallar da kake yi sallar ka ita ce za ta samu ba iyaye da kakanni wallahi baka isa ba sai mun mutu akai kwa shiga wutar jahannama to shine sayyidina abubakar ya dawo ya ya zauna yana ibada Shi ne sai shi wannan ibnu da ginna ya zo ya ce to abubakar mutanen makka sun ce ka saba alkawari an yi da kai baka rinka sallah a cikin gida da karatun qur'ani ka fito waje kane mata sun fituna kowane gida yanzu sai kaga akwai mace sunna take so ita ko ka ce bid'a sai ta ce a wannan tsohon addini ne a sai abubakar ya ce to ce min da kai na mayar maka da lamuncewa ka je ka Allah ya saka da alheri ai makka garinmu ne zan zauna in yi ibada ta duk wanda zai hana ya zo ya hana mu gani yanzu ba limana ba sulhu wanda zai hana zo ya hana sai an yi karatun qur'ani sai an yi sallah to kun ga abubakar ya kwashi kayan shi zai hijira saboda da an hana shi amma yanzu ya samu karfi to ba ma za a fita ba kuma ba za a daina ba duk abin da za a yi sai an ce sunna ko ba ku so to shine abin da malam yake mana bayani shehu usman ya ce dan uwana ku hijira daga kasashen kafirai don ku samu aljanna sai ku zama abokan zama a aljanna tare da babanku annabi ibrahim wa nabiyukum muhammadin da kuma annabinku annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama man farra bi dinihi min ardin ila ardin duk wanda ya dauki addinin shi ya gudu daga wata kasa zuwa wata kasa wa in kana shibran koda da ɗani daya ne ya bar wannan kasa ta kafirci ya shiga kasar musulunci min ardin daga wannan kasa da ake kafirci ya barta da ɗani daya istawjabal janna ya cancanci a saka shi aljanna a wani bugu istawjabat lahu aljanna aljanna ta tabbata wajibi kawai Wakana kana rafiqa ibrahim kuma zai zauna tare da annabi ibrahim wa nabihi muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi ma zai zauna tare da annabi ibrahim da annabi muhammad a cikin aljanna a ranar alkiyama tunda ya yi koyi da irin addinin su ina fata an gane to waɗannan bayanai kenan a takaice dangane da babin da shehu ya kulla kan. wajabcin hijira daga kasashen kafirai kuma mun ji kasashen kafirai mun ji sarakunan kafirci dalla dalla daga shehu ba kwana ba ta wili. an gane ko to wannan ainihin shine anan mu kwana insha Allah ta'ala sai mu roki Allah Allah ya taimake mu wajen mu tabbatar da manufar mu a wannan kasa in ma mu gyara ta ta gyaru ta hanyar wa'azi da karantarwa ko kuma sai an tsayar da jihadi jihadi na bindiga da masu ina fata an gane kuma Allah ya taimake mu akan waɗannan manufofi namu tare da tsarkin ainihin zuciya sallu ala nabi waɗanda muke karatu da su na safe a yanzu wanda muke karfe bakwai mun ce sai da daddare za su zo yau karfe goma karfe takwas afuwan karfe takwas afuwan karfe takwas an gane ko karfe takwas sannan kuma sai ran talata a nan muna da karatu na riyadu ne, shi ma karfe takwas so muke mun fara da wuri saboda kun ga yanayi ya canza Allah ya fi mana kurakuran mu marasa lafiyan cikin mu Allah ya ba su lafiya eh eh, eh za mu bayani tukuna insha Allah waɗanda ba su gane addini ba Allah ya sa su gane waɗanda su gane Allah ya ƙara musu fahimta muna roƙon Allah idan ya nufi waɗannan sarakunan gargajiya da su dawo addinin musulunci Allah ya dawo da su idan Allah bai nufe su ba muna roƙon Allah ya ba mu ƙarfi da ikon da za mu wargaza waɗannan ainihin sarauta ta su mu kafa irin wadda manzon Allah ya yarda da ita ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله